biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da arzikin sake sakatancewa a cikin shirinmu na maraice kakanin labaran duniya. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CDAO ta sake fara duba batun kafa rundunar sojin haɗaka da za ta tunkari matsalar tsaro a daidai lokacin da 'yan ta'adda ke cin karensu ba babbaka a yankin. 'Yan Afirka ta kudu na ci gaba da jinjina wa shugaba Sir Ramaphosa bisa yadda ya nuna dattaku a yayin ziyarar da ya kai Amurka duk wadda yadda shugaba Donald Trump ya ta jifarsa da kalamai marasa daɗi. an harba wani ma'aikacin ofishin takadancin isra'ila har lahira a birnin washington na amurka ga labaran kamar yadda suke Ƙungiyar ƙasashen ECOWAS ko CDAO ta sake jaddada aniyarta ta farfado da rundunar sojin haɗin kai da za ta yaƙi 'yan ta'adda da saka addabi zaman lafiyar yankin. Wannan ya biyo bayan amincewar shugaban yankin da ke fuskantar ƙarin ƙalubalen tsaro. Janar Kafi Alwali Kazar mai ritaya ya mana tsokaci a kai. na eh, ɗaya ma dai bai ma kamata a ce ana maganan yau wai za a dawo da ita ba don maganan ta tashi ko an kawar da ita tun da farin ma bai kamata a ce ya taso ba because Nigeria mu ne ECOWAS mu ne shugabannin ECOWAS mu ne ya kamata a ce mun rike ECOWAS a zaman kan cewa shi ne namu wanda duk wani abin ya taso za mu yi haɗa kai mu tsare mu kuma kawar da shi To amma sai ya zama kan cewa a Najeriya da ya kamata a ce mu ne shugabanninta. Bin takaici ne a ce yau mu ne muka shiga muka zamanto kaman wanda suke taka mata birki. Me kake nufi da haka? To, kai dai ka san lokacin da aka ce an yi juyin mulki na soja a a Nijar da wasu ƙasashe a nan ECOWAS. Shugabanninmu suka ce dole mutanen nan sai sun koma mulkin Ka ga Nijar dai, ita ta tsare mana arewa. Nijar 'yan uwanmu ne ba wai na zaman kan cewa makwabta ba ne kawai. Duk abin da zai cuci Najeriya, especially kuma arewacin Najeriya, Nijar dole ne su tashi su tsaya su tabbata haka bai faru ba. Janar Alwali Kazar mai ritaya kenan. A Najeriya, dalalan man fetur sun ce masu gidajen mai sama da dubu tara ne suka rufe gidajen man nasu a yinda dubban dillalai ke rage ayyukansu suna mai danganta hakan da rashin tabbas a game da farashin litar mai wanda suka ce matatar dangote da dillalai masu shigo da makamashin daga waje ne suka haddasa wannan na zuwa ne sakamakon yadda farashi a matatar man dangwate ke sauyawa akai-akai duba da yadda wannan shekarar kawai matatar da aka kashe dala biliyan ashirin wajen gina ta ta sauya farashin har sau shida a tsakanin watan janairu da afrilu najeriya ta ce ta kashe sama da dala biliyan biyu wajen biyan kuɗin ruwa akan basukan da ta ciyo daga waje a tsakanin watan janairu zuwa afrilun shekarar 2025 da muke ciki wannan da ya nuna cewa an samu ƙarin kashi hamsin kenan idan aka kwatanta da na shekarar 2024 wanda ya tsaya akan kashi 1.33 ko me yasa ake kallon wannan koya masana ke kallon wannan lamari farfesa kabir isa dandago masanin tattalin arziki ne a najeriya ya kuma yi mana tsokaci kamar haka Wannan ba ƙaramar matsala ba ce ga tattalin arzikin Najeriya, yayin da za a ce kuɗin ruwa na biyan bashi da ake yi a cikin 'yan watanni hudu da suka wuce ya kai eh, dala biliyan biyu, wanda yake shi ne daidai da naira triliyan uku da ɗigo biyu. Eh, a ce ya tafi kawai akan biyan kuɗin bashi kuma galibi ma biyan kuɗin ruwa ne. To eh, wannan ba ƙaramin illa ba ne ga tattalin tattalin arzikin Najeriya. Kuma watakila wannan ma za ka ga abu ne wanda yake baya ma cikin kasafin kuɗi na ƙasa amma kuma dole ne a biya. Kuma wanda wannan rahoton ma da aka bada na shi gwamnan babban bankin Najeriya bayanan da ya yi ya nuna ma ai an biya kuɗin ne. Kuma dama shi wannan kuɗi na ruwa da biyan bashin uwar kuɗin yana zama dole ne saboda idan baka yi shi ba to nan gaba idan ka je neman bashin kuma ba za a baka ba ko kuma za a shimfiɗa maka wasu ƙa'idodi masu tsauri wanda bin su ma wani illa ne ga tattalin arzikin ƙasa farfesa kabir isa dan dago kenan yayin da bukukuwan sallah na bana ke gabatowa dilalan dabbobi masu saye da kuma masu saye sun nuna damuwa akan yadda raguna da sauran dabbobin layya ke tsada gami da karanci a manyan kasuwannin dabbobi da ke jihohin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabas lamarin da ya sanadin haukawar farashin dabbobi musamman ma na raguna murtala adamu daga kalaba ya haɗa mana rahoto akan 'Yan kasuwa da abokanan cinikayyarsu suna kokawa ta yadda farashin ya karu fiye da na shekarun baya a nan kudancin Najeriya ji wani da ke fataucin dabbobi daga arewacin kasar zuwa kudanci. Wannan shekara kasuwanci baya tafiya yadda ya dace. Uh, akwai rashin ciniki ga kuma karancin masu saya saboda tsadar dabbobin. Mu ma muna sayowa da tsada. Wannan ya sa kasuwar ba ta tafiya yadda ya kamata. Gaskiya bana akwai karancin masu ciniki sosai. Sani Ahmad wanda na samu ya saya raguna har guda uku ya shaida mu irin yadda farashin su ya kasance. this one 350,000. Na siyi ɗaya a kan farashin naira dubu ɗari uku da hamsin, har ma na nema a yi min ragin naira dubu ashirin amma bai yiwu ba. Shi kuma wannan ɗaya a kan farashin naira dubu ɗari biyu, sai kuma ƙarin wani da na siya a kan farashin naira dubu ɗari uku. Muna roƙon gwamnati ta dubi lamarin. Ko wannan tsadar na da nasaba da matakin da gwamnatin Nijar ta saka na hana fitar da dabbobi daga ƙasar zuwa wasu ƙasashe? Alhaji Isiyaka Muhammad Hadija shine shugaban masu sana'a sana'ar kananan dabbobi a jihar cross river gaban nijar bana ya kafa doka a kasarsa ba za a yi so dabbobi a kasarsa a yi wasu najeriya ba ya kafa doka to wannan magana ita ce dakula al'amara da nijar chad da cameroon duk in an ce da gudun gudun dabbobi ba sa fullowa daga wannan waje zuwa najeriya to za a samu matsala a Najeriya domin muna mutum da ƙasa mai jama'a. Al'umma dai na fatan samun daidaito da sauƙi na farashin dabbobi a faɗin ƙasar. Murtala da Mukalaba RFI. daga najeriya kuma sai ghana inda hukumar 'yan sandan kasar da hukumar samar da aikin yi ga matasa a kasar suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya domin daukar matasa dubu goma sha biyu aikin 'yan sanda don dakile matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasan kasar wakilin musham'un bako na dauke da karin bayani Wannan haɗin gwiwar da ya tsakanin hukumar 'yan sanda da kuma hukumar baiwa matasa aikin yi zai taimaka gaya wajen tabbatar da cewar an cike giɓi da ke akwai na wajen aikin 'yan sanda da zumar samar da guraben baiwa matasa aikin yi. Abdulwahab Jawando jami'an hulɗar jama'a ne na hukumar baiwa matasa aikin yi. Tare da 'yan sanda za su yi aiki kuma 'yan sanda ke da daman nuna musu yadda za su tafiyar da aikin su da tsarin da za su ajiye na shirye-shirye da dai sauransu duk yana hannun 'yan sanda. Mu dai namu ne za mu ba su za mu taimaka ne mu samu wayannan matasa ba za mu dau nauyin ainihin kuɗaɗe da za a kashe wurin ba su horon da kuma alawus alawus da za a ba su a kowane wata bayan hakan kuma wannan zai taimaka matuka zai taimaka ma kasa domin na farko matasa da dama suna bukatar aiki asp mawadda mataimakiyar jami'an hulɗar jama'a na hukumar 'yan sanda tana mai cewa wanga shirin da aka yi zai taimaka mana wurin yaki da rashin aiki a cikin matasa kaga so da yawa zaman banzan da matasa ke zaman kashe wandon da suke yi da wasu shaye-shaye akan dangana shi da rashin aiki to kaga in suka samu aiki kaga na farko an magance wannan matsala kenan ta wannan bangare sannan kuma zai kuma taimaka wurin inganta tsaro rashin aikin yi ga matasan kasar Ghana na ci gaba da janyo babban barazana ga rayuwarsu wanda hakan ke tirsasa su shiga cikin wata yanayi mara kyau Abdallah Shamun Bako, Accra, RFI. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. shugaban amurka donald trump ya zargi gwamnatin afirka ta kudu da nuna wariya da kuma aiwatar da kisan kisa a kan fararen fata yayin da ya karbi bakuncin shugaban kasar sira mafosa a fadar white house inda shugabannin biyu suka tattauna akan alakar diplomasiya shamsiya haruna na dauke da karin bayani ɗakin da shugaban na amurka ke karɓar baƙi dai ya fuskanci baran barama duk lokacin da donald trump ɗin ya fara karɓar bakuncin shugabannin ƙasashe irin su shugaban ukraine da na afirka ta kudin Mr. Trump ya yi ta nuna wa takwaransa Ramaphosa wasu fayafayen bidiyo da a cewarsa ana yi wa fararen fata barazanar da ke tilasta musu barin kasarsu. Akwai mutane da yawa da suke jin ana tsananta musu har ma suke guduwa nan Amurka. Akwai waɗanda muka kwashe daga wurare da dama musamman idan mun fuskanci ana tsananta musu ko kuma kashe su. Muna da mutane da yawa da muka bawa mafaka. Dole ne in sanar maka mai girma shugaban ƙasa akwai manoma farar fata da suka tsere daga Afirka ta kudu. tuni dai shugaban na afirka ta kudu ya bayyana cewa wannan batu fa ƙarya ne inda ya ce daga cikin tawagar da suka yi masa rakiya ma ai akwai fararen fatar da aka ce suna fuskantar tsangwama irin su ministan noma da kuma wasu fitattun 'yan wasan golf guda biyu. It will take President Trump ya kamata shugaba trump ya saurari 'yan afirka ta kudu waɗanda wasunsa abokansa ne na kwarai kamar waɗanda muka zo da sunan da a ce an yi kisan kare dangi ko nuna wariya ga manoma farar fata da ba zan kasance da wasunsu a nan ba shekaru talatin da kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata a afirka ta kudu amma akwai ƙungiyoyin da ke kokawa kan yadda farar fata suka rasa damammaki na mulki abin da suka ce shine ya haifar da matsalar tattalin arziki da cin hanci da rashawa shamsiya haruna rfi e. a ivory coast jama'a sun kasance cikin fargaba ya yanzu haka 'yan lokuta bayan da labarin harbe-harbe ya karaɗe shafukan sadarwa yayin da wasu ke danganta hakan da wani yunkurin juyin mulki ga shugaba alasan watara to domin jin halin da ake ciki mun tuntuɓi alhussein miko wani mazaunin birnin abidjan ga kuma abin da ya shaida mana wannan magana da ake faɗi gaskiya raɗe-raɗi ne kowa ke jin ta amma abin da mun ka sani jiya kowa ya gani ga talabijin na ƙasa shugaban ƙasa ya yi zama na majalisar ƙasa wanda ake ce ma consent de da kuma duka gufurnama tana complain kuma tun bisa wayewar sahiya wannan ta alhamis yau wadda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan biyar na bature to zirga-zirga da ma'aikatun gwamnati da na kasuwanci nan kowa na lafiya lumi sai alfere muka Miku kenan a birnin Abidjan. An saki wani dan gwagwarmaya dan kasar Kenya wanda aka tsare a Tanzania tsawon kwanaki uku biyo bayan bukatar hakan da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta gabatar. Wani babban jami'in ma'aikatar Kori da Singoi wanda ya tabbatar da haka a shafin sada zumunta na X ya ce a halin da ake ciki Boniface Mwangi ya koma kasarsa ta asali wato Kenya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international hukumomin amurka sun bayyana cewa wani matashi elias rodriguez ya kashe ma'aikacin ofishin jakadancin watan isra'ila ma'aikata biyu na ofishin jakadancin isra'ila a yankin watan a gidan adana kayan tarihi na yahudawa da ke birnin washington a ranar laraban nan nasiru sani ya dauke da karin bayani Matashin dai mai shekaru talatin yanzu haka yana hannun jami'an 'yan sanda bisa wannan aika-aikar da ya yi na kashe ma'aikatan na ofishin jakadancin Isra'ila da ke Amurka. Mutanen da ya kashe waɗanda mace ne da namiji ya harbe su ne da bindiga a daidai lokacin da suke fita daga gidan adana kayan tarihi na Yahudawa bayan kammala wani biki da aka yi wurin da ke zagaye da manyan ma'aikatan gwamnatin Amurka ciki har da ofishin hukumar tsaro ta FBI. A yayin da sakatariyar hukumar tsaro ta U.S. Homeland Security Christy ta bayyana cewa babu shakka za a biwa waɗanda matashin ya kashe haƙƙinsu saboda kisa ne da aka aikata cikin rashin hankali cikin wani mataki na kandagarki nan take 'yan sanda suka ɗauki matakai na gaggawa inda suka rufe tituna da dama da ke kusa da wurin da kuma rufe jami'ar da ke capitol saboda gudun faɗaɗar wannan harin tuni dai shugaban amurka donald trump da kuma jakadan isra'ila a ƙasar suka yi allah wadai da wannan harin inda suka bayyana shi a matsayin kyamar yahudawa to sama da mutum dubu hamsin ne suka bakalle a gabashin australia sakamakon mummunan ambaliyar da ta kunno kai bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka tafka abinda ya kai ga shafewar hanyoyi saboda ruwa ga rahoton rukayya a bakabara halin da ake ciki 'yan sanda sun samu nasarar zakulo gawarwakin wasu mutane biyu a gaɓar ruwan mid north wani yanki da ruwan ya fi yi wa illa wanda tazarar kilomita 400 tsakaninsa da birnin sydney ne tuni hukumomi suka kaddamar da aikin ceto yayin da aka hango mutane sun yi cincirindo a saman motoci da gidaje inda a wasu guraren ma jama'a ne suka yi curko-curko a saman gada magajiyar kemsi ken ring wani gari da ya kasance cibiyar noma ta shaidawa afp cewa sama da mutane dubu ashirin ne aka keɓe ne a yankin ta kaɗai. Rahotanni sun bayyana cewa yadda aka hango wasu magidanta tsofaffi a kan saman mota sakamakon ambaliyar. Rahotanni sun bayyana yadda aka hango wasu magidanta tsofaffi zazzauna a kan mota sakamakon ambaliyar kafin daga bisani jirgin sama mai saukar angulu ya kai musu ɗauke. An hango yadda gawarwakin shanu ke yawo a saman ruwa bayan da koguna suka tumbatsa. A halin da ake ciki dai gwamnatin ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci tare da baza hukumomin da abin ya shafa domin tsunduma aikin ceto gadan-gadan. A yau Alhamis kotun fasalta kundin tsarin mulki a Romania ta tabbatar da sahihancin sakamakon zaben shugaban kasar da aka sake a ƙarshen makon da ya gabata. Wanda mai ra'ayin tsaka-tsaki da ke goyon bayan muradai na da manufofin tarayyar Turai, Nicosu Dan ya lashe bayan da ta yi watsi da ɗaukar karar da masu tsauran ra'ayi suka yi a gabanta. labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na radio france international To yanzu lokacin labarin wasanni ga kuma na madubi ya shigo barka da zuwa. To Michael sannu da kokari. Manchester United ta yi mummunan karshe a kakar wasanni ta bana. Bayan da Tottenham ta lallasa ta da ci ɗaya mai ban haushi a wasan karshe na Europa a daren jiya Lahadi. Watan bata gama lafiya ba sai da aka nana wa Onana. Sai da aka nana wannan kwallo guda ɗaya da ta zame musu alaƙaƙai. <laughs> Hmm. Wannan ce wato ko in ce wannan ne lashe kofi karan farko da tottenham ta yi hmm. tun bayan da ta yi nasara ta ɗauki wato kofin premier a 2008 baya ga haka shine kofi na farko da kungiyar ta lashe tun bayan da ta yi nasarar cin yopa cup da yake daidai Ah, da europa a shekarar 1984 sa ɗaya kenan michael ɗan wasa Brenna johnson ne jifa kwallon da ta zame wa manchester united alaƙaƙai har aka ƙare wannan wasa cin wannan kofi zai baiwa kungiyar damar fafatawa a gasar zakar nahiyar turai a kaka mai zuwa hmm. kuma zai sassauta wato matsin da kocin kungiyar ke fuskanta ah, kuma wannan ce nasara da ah, kungiyar ta samu ga gari tun bayan da liverpool ta bata kashi a shekaru shida da suka gabata hmm. a gasar zakarin nahiyar turai a wasan karshe da suka fafata na'am kuma su na farko cikin shekaru sha bakwai kuwa <laughs> kotun da ke sauraron shari'ar tawagar likitocin dan wasa diago maradona a argentina ta dakatar da shari'ar da take yi na tsohon makonni ko kuma mako guda bayan da aka yi korafi kan alkali ko kuma ɗaya daga cin alkalan da ke mm-hmm. sauraron karar kotun ta umarci dakatar da shari'ar ne sakamakon buƙatar mai shigar da kara bayan da lauyoyin da suka yi korafi a kan alkalin sakamakon wani shirin da shi alkalin ya bayyana wato suke korafi kan wannan kenan mai shigar da kara patricio ferrari ya ce umarnin dakatar da shari'ar an yi shi ne domin duba batun da ke da alaka da darajar kimar wannan kotu maradona da ya mutu yana da shekara 60 a shekarar 2020 lokacin da yake murmurewa daga wani aiki da aka yi a kwakwalwarsa siyasa aka samu koma baya kwarai kuwa tawagar mm. likitocin su bakwai ne ake zargi da sakaci abin da ya sa aka kai su kotu bayan mutuwar wannan gwarzon dan wasan kwallo bari mu sake komawa batun da ya shafi manchester united inda dan wasa bruno fernandes ya ce a shirye yake ya bar wannan kungiya a zarar kungiyar ta bukaci haka domin ta samu 'yan kuɗaɗe na shiga wanda za ta ƙara ƙarfi a kakar da za ta tunkara kocin ƙungiyar ruben amorin ne ya fara cewa idan kulob ɗin yana buƙatar wato ya bar wannan ƙungiya to a shirye yake ya tattara inasa inasa kuma ba tare da wani sharaɗi ko wata tattaunawa ba sai dai shi ma kyaftin ɗin ƙungiyar bruno ya yi ko kuma mu ce ya bi sahu na irin abin da kocinsa <laughs> amorin ya yi kenan kocin ƙungiyar kwallon kafa ta jamus julian wato na nagelsmann ya sace kiran mai tsaron raga mark andre tastegan hmm. a wani gagarumin sauyi da ya yi na zubin 'yan wasansa bayan kusan mutum goma sun game da rauni a zubin mutane 26 da ya yi a wannan tawaga da za su fafata wasan kusa da na karshe na kasashen nahiyar turai to gode kwarai da gaske karibu to ga kuma rukayya abu gabara ta shigo da tilin jaridu don sharhin jaridu barka da zuwa to an gaishe ka michael mm. kudusin to bari mu bude sharhin jaridun da jaridar the nations da ake wallafa ta a najeriya wadda ta ruwaito labarin da ke cewa 'yan majalisar wakilai ta kasar sun yi kira ga gwamnatin najeriya kenan mm. da ta ceto 'yan najeriya da ke ayyukan bauta da kuma kwadago na wahala musamman a kasar saudiya mm. sakamakon sabbin dokokin da kasar ta bullo da su ga baki 'yan kasar kasashen waje to wannan kira da ya biyo bayan wani kuduri da dan majalisar wakilai Muhammad Bello Shehu ya gabatar a yayin zaman da aka yi kenan a jiya Laraba hmm. kasan dama kusan kowace Laraba yan majalisar sukan zauna don tattauna batutuwan da suka shafi Najeriya to jaridar ta ce lokacin da yake gabatar da kudurin Bello Shehu ya ce eh, gwamnatin Saudiya ta bullo da dokoki tun a watan Agustan 2024 waɗanda suka shafi fannin ayyukan karfi da fiye da kowane bangare a tattalin arziki kuma kuma ka san irin waɗannan ayyukan karfi da ayyukan gida share-share mm. wanke-wanke da sauransu shine yan kasashe yan raba naka wadata har da Najeriya a ciki eh. suka fi tururuwar yin sa a ƙasar Saudiya kuma yawanci ana ci da gumin su sosai ko mm. kuma kana ana nuna masu kyama mm, to har wato kusan dukkanin jaridun Najeriya a yau kenan sun ruwaito da majalisar dattawa ta buƙaci gwamnatin tarayya ta kirkiro da sansanin soja a karamar hukumar Kong ta jihar Adamawa domin dakile yawaitar ayyukan rashin tsaro a jihar kasan jihar adamawa tana arewa masu gabashin najeriya kuma mm. idan ka duba zaka ga yadda matsalolin tsaro suke kara karfafa a wannan yanki to jaridar ta ruwaito cewa wannan mataki ya biyo bayan lura da muhimmancin hakan da majalisar ta yi da kuma muhimmanci da take baiwa bangaren tsaro a kasar a cewarta kuma mm. sake bullar ayyukan 'yan ta'addan boko haram a wasu kananan hukumomi na jihar ta adamawa da suka wato suka hadar da hong da kuma gombe da ma wasu jiho. jihohi na arewa maso gabas su ne suka sanya dan majalisa wato aminu abbas daga jam'iyyar pdp ya gabatar da wannan kudiri mm. to yayin da yake tsokaci a muhawara kan kudirin abbas ya larabto yadda barazanar boko haram take hana al'ummar yankunan sa zaman lafiya daga najeriya bari mu leƙa ziyarin gaza inda jaridar arab news ta wallafa labarin da ke cewa isra'ila na ci gaba da farmakar yankin na falastinawa tare da halaka mutane da dama musamman a wannan alhamis da hmm. kuma wato a yankin wafa kenan inda jaridar ta ruwaito cewa akalla mutane goma nan take suka mutu to mun gode kwarai da gaske rikayya to madala rashin tsaro na ci gaba da zama babbar matsala da ke ciwa 'yan najeriya tuwo a kwarya abin da ya sanya mahukunta da ma kansu daidaikun mutane suke laluban hanyoyin magance barazanar da suke fuskanta tuni a wasu wuraren aka fara amfani da fasahar zamani wajen magance matsalar tsaron kamar yadda za a je a cikin rahoton da wakilin muhammad alhassan ya aiko mana daga yola Amfani da fasahan zamani wajen magance tsaro na da tasiri ga al'umma, musamman masu amfani da na'urorin tsaro. Aika saƙon rashin gamsuwa ko kuma shiga yanayin rufe kai, Musa Abdulmumini ya ce ya ga alfanun amfani da fasahan wajen tsaron gidansa. rashin inganci na kwaɗi na yau da kullum da muke amfani da shi na yi oda daga china wanda yake da security na tom print da ko kuma ka sa katin sunsuna ko kuma eh, pin na zamani kafin nan ya bude kana yana da wifi eh, ma'ana hanyar sadarwa ta intanet yadda duk mutumin da ya yi kokarin zuwa ya bude zai tura min sako a waya na cewa ana kokarin budewa wasu kamar malam abubakar kan yi amfani da na'urar bin diddigi a kan ababen hawansu a matsayin wani mataki na katse hanzari ko kuma bisawo masu satan ababen hawa Yadda dai ni na yi nawa dabaran da lissafin kwakwalwa na ya bani ina ga kaman shine daidai na iya sa aka samin traka a jikin mota na saboda ko wani abu ya faru wata rana za a iya neman mota ta wannan hanya za a iya samun sauki ko fasahar na taka rawar da ta dace wajen magance matsalar da ke kokarin zama wa al'umma karfin kafa umar adamu cindo mai amfani ne da ɗauɗaukan tsaro ko cctv a turanci idan akwai lokacin da bayan na saka shi din wani ya shigo da dare a lokacin da ya sauka a cikin gida din kyamara din da ya gan shi sai ya haska shi ya firkice sosai a haka ya gudu to daga lokacin da alhamdulillah ni ma hankali na kwance kuma ba wanda ya sake shigowa da dai Allah ne yake yin komi kam farfesa garba sha'ibu na sashen nazarin kimiyya da fasaha a jami'ar bayero da ke kano ya ce kimiyya na da matukar alfanu wajen inganta tsaron al'umma. To akwai wace wani abu da ake cewa network video recorders sannan akwai wani abu da ake cewa intrusion detection system misali ko da za a zo a shiga gida ne ko a zo a shiga guri to akwai sanso da alam kamar jiniya za ta ansa sannan akwai fingerprint ne wannan abin za a duba a ga hannun waye ya kama shi to sai dai duk da yadda fasahar ke da tasiri in ji farfesan bai kamata a dogara da ita na dindindin ba domin komai ka iya faruwa muddin linzamin ta ya fada hannun bara gurbi ko kuma magana fingerprint shi ma wanda ya san wannan zai kokari ya ga cewa bai bar fingerprint din shi ba ko kuma ba za a yi rikodin din fuskar shi ba to saboda haka dukkan waɗannan hanyoyi na zamani ana yin amfani da su amma duk da haka ana samun matsala da waɗanda za su yi amfani da wannan hanyar domin su kauce mata don kar a kama su su haddasa abin da suke so su haddasa. A yanzu gwagwarmayar neman hanyoyin tsaro ya tsananta tsakanin gwamnati da al'umma ganin yadda aka kasa murmurewa daga mawuyacin halin da aka fada a baya sai kuma ga bakon da aka raka na kokarin komowa. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa. An gudanar da kwarekwarar biki don murnar cika shekaru 18 da buɗe sashen Hausa na Radio France International. Inda aka samu halartar manyan baki da suka hada da sarakunan gargajiya, 'yan siyasa da kuma masu sauraron rediyo da sauran kafafensa na yada shirye-shirye. Daya daga cikin manyan baki a taron shine Distinguished Senator Aliyu Ikra Bilbis ya bayyana wa Abdulkarim Ibrahim Shikal mahangarsa a game da waɗannan shekaru sha 18 na Arafai Hausa. Gade zanta wasu. na harko ce muna kara godiya ga Allah kuma muna taya murna ga ma'aikata eh, na wannan gidan rediyo mai albarka da kuma sauran masu saurare wannan gidan rediyo sai dai mu ce an kara gode ma Allah akan irin yadda kuke watsa labaranku ba tare da samun matsaloli ba kuma inda ana so a samu labarin ingantacce to aka zo gidan rediyo faransa ah, insha Allah za ya dacewa kana cikin masu saurare na sau da kafa tun daga farko kafa rediyon har zuwa yau idan aka ce ka auna matsayin rediyon a yau me zaka ce to abin da ka faɗi gaskiya ne domin yau kusan kusan shekara goma sha takwas lokacin na minista na na yi minista na harko da shi shugaban kasa obasanjo mhm. lokacin ina minista na ah, gidaje da muhalli so ha Allah sa kai karshen ah, eh, zangon shi karo na biyu ah, dubu biyu da bakwai lokacin kuma in ka tunar 21 ga watan mayu ah, ah, a 2007 lokacin faransa ta bullo so ana haka sai mai girma tsohon shugaban kasar najeriya malam umar musa raduwa allah cikin shi da rahama ya zama shugaban kasar najeriya zuwa wannan sai kuma allah cikin ikon shi ya naɗa ni a matsayin ah, minista na watsa labarai na wannan gwamnatin nashi a gaskiya kamar yadda ka ce idan zan iya aunawa so gaskiya sai ce kwalliya ta biya a kudin sabulu don na san akwai ma mutane da dama suna cewa masu sauraron wannan gidan rediyo yawanci ma suna wasu courses daban-daban daban to wani bi akwai wasu program na ku masu ilmantarwa to nan suna cinta wasu abubuwa da samu wanda ke taimakon su wajen course haka akwai ɗalibai da dama wanda sukan gaya mana sauransu kuma da za ka auna yawancin gidajen rediyon da muke da su a kasa. Eh, ba su da irin wannan program na ilmantawa na musamman a ah, kan haka saboda ka wani abun godiya ne ga Allah to an shiga zamani da ana yada shirye-shirye ne a rediyo kawai sai aka waye gari da wasu kafafen da suke ba da damar yada labarai ko a bidiyo da ake kira da suna social media rfi hausa ma tana da waɗannan sassa kamar a nan mi ka hango game da tsarin tafiyar da nata shirye-shiryen a waɗannan kafafe kamar da ce eh, yanzu watsa labarai ya zo da zamani bayan wanda aka riga aka saba eh, su radio faransa sannan kuma sun ɗauko na zamanin duk sun auna gaba ana ta tafiya kuma har yanzu ban ji wani ya kai ce ya ce a'a wajen watsa labarai radio faransa sun yi ba daidai ba yau an kai su kotu yau ba su za a kai su kara da sauransu wajen watsa labaransu a yau kana rike da mukami na sanata wato wakili a majalisar dattawan najeriya ku kuke yin dokoki kuma hatta bangaren yada labaran mm. lura da cewa zamani ya zo akwai wasu abubuwa sabbi waɗanda doka watakila ba ta yi la'akari da su ba mm. me kuke yi a kai domin tabbatar da cewa yancin yada labarai mm. daga nan najeriya da muke magana da kai ba a samu musgunawa ba a'a ai magana musgunawa ba ta ko taso ba a nan wurin yawanci yan jarida da kuma masu kafafen watsa labarai ai an saka masu mara ba kamar wasu kasashe ba amma kaga mu nan najeriya akwai wannan yanci din kuma wahalin da ake cikin za mu ci gaba da hanyoyin da za mu ga cewa mun inganta ko ta fannin dokoki domin yan jarida ko kuma masu watsa labarai na talabijin da rediyo da kuma sauran watsa labarai an saka masu mara insha Allah. to madalla distinguished aliyu ikira muna godiya sosai da wannan goron gayyata na bikin shekaru 18 na rfi da ka karba. to na gode zakallah tattaunawa tsakanin abdulkarim ibrahim shekel da ikra Ali bilbis babban bako a taron watan cika shekaru 18 na arafai sai maimacin kanin labaran kafin mu dora mun cewa kungiyar kasashen yammacin afirka ta Ekowas ko sai yawo ta sake fara duba batun kafar rundunar sojin da za ta tunkari matsalar tsaro a daidai lokacin da 'yan ta'adda ke cin karansu babu babbaka an a watan 'yan afirka ta kudu na ci gaba da jinjinawa shugaban mustapha sirri mafosa bisa yadda ya nuna halin da taku a lokacin da eh, ya yi ziyarci amurka duk da yadda shugaba donald trump ya yi ta jifarsa da eh, watan kala mai marasa daɗi